Hausa Top TV gidan nishadi. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Bar mu da saduwa kuma mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na wanda muke karanta muku zafafan littattafan hausa na shahararrun marubuta don ya faɗakar da ku ya kuma nishaɗantar da ku masu sauraro. da cikin tashar mu mai farin jini kuma lamba ɗaya mai suna Hausa Top TV wanda ni Nabila Aliyu Tudun Wada zan jagoranci shirin. A yau muna tafa da sabon littafin da zai ƙayatar da ku masu sauraro mai suna Bakon Al'amari na Hadiza Adamu Shitu, Mrs. Nuhu na Marwa. Masu sauraro a jiya mun kwana ne a inda mahaifin Laure suka fito daga masallaci shi da abokinsa bayan sun idar da sallah. suna tafe malam hayo yana mishi zuba kamar yadda kullum suka taho suna hira sai da kuma yau hirar ba kamar kullum ba ta canza ne inda shi malam hayo ya tabbatar da cewa lallai hankalin baban laure baya tare da shi a nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora malam hayo ya gyara murya ya ce da baban laure ni kuwa yau nan na ga kana cikin wata damuwa domin na ganka cikin wani irin yanayi wanda ban saba ganinka a ciki ba ya sauke ajiyar zuciya tabbas ina cikin damuwa da tunanin al'amarin yarinyar nan laure na ma rasa yadda zan yi da ita yanzu haka na baro ta a tsoron gidan ta kwana kuma na san ba zai wuce matan gidan ko yaran su ba suka koro ta malam hayo ya ce subhanallahi budurwa da kwana a soro lalle akwai damuwa amma ka kwantar da hankalinka Zan shigo idan gari ya waye sai mu yi shawara a san yadda za a yi ya ce to Allah ya kai mu sannan ya shiga gidan nan ya tada laure a kwance ya tura kofar ya sa dutse ya kare kamar yadda suka saba yi wa kofar langalangar wadda ba ta da sakata duk da hankalinsa ya gaza kwanciya ya koma ɗakinsa ya ɗauko tabarma nan ya zauna yana lazumi har gari ya waye daga tsakar gidan yana iya jiyo hayaniyar yara da matan gidan gari ya waye sosai laura ta yi salati ta miƙe yadda ta ga babanta zaune a kan tabarma gefenta sai ta ji tausayin kanta da na mahaifinta ya sake kama ta babban abin da ke bata mamaki yadda baya faɗa a ji a gidan tamkar ba mai gida ba haka ta kwashe kayanta ta kai kicin ɗin gidan ta gaida matan da ke tsakar gidan yadda suke binta da hara rara bai hana ta gaishe su ba babu wadda ta amsa mata ta samu guri a gindin bishiyar tsakar gidan ta zauna ta ɗauki wani kara Kana zanawa a ƙasa zuciyarta saƙe-saƙe take da kwancewa abinda ta fi so zaman lafiyarta da matan babanta to amma duk tunanin da ta yi me yadda za ta yi su maida ta yarsu ba ta hangen nasara domin ta gama gane cewa ko naman jikinta za ta dinka yanka tana basu ba za su taɓa santa ba a tsakaninsu ma bambanci suke nunawa a tsakanin 'ya'yansu balle ita da babu uwarta a gidan wani tunani ya faɗo mata don haka ta miƙe zumbur tamkar wadda aka tsikara hashima abokin kawo bala ta tuna wanda ya taba cewa yana santa take ta yanke shawarar cewa ta je wajen kawo bala ta ce masa tana son Hashima za ta aure shi wannan ita ce kaɗai hanyar da za ta yanke cewa za ta kare kanta daga farmakin da yake dosowa cikin rayuwarta mahaifin laura suna soro tare da hayo wanda tun bayan rabuwarsu ya kasa koda komawa barci kamar yadda ya saba bai bar abin a zuciyarsa ba take gani. shi shine babbar mafita ba har sai da ya tunkari malam shigowarsa kenan ya haɗu da malam a suna gaisawa laura ta fito daga gidan tamkar an lota ta sa ido suka bita da shi tamkar bata cikin hayyacinta dan ta mamanta ta bar malam a wajen san ba ta yi yunkurin gaida hayyo ba haka ta wuce su fu tana kokarin fita ne malam ya daka mata tsawa ke ina zaki haka kamar sabon kamun hauka sai sannan ta kula da malam hayo sai ta durkusa malam na sake maimaita mata tambayar bakin ta yi mata nauyi kin gaji da zaman gidan mahaifinki ko kina son komawa fa ni zaune ta yi saurin girgiza kai to ina zaki muryarta ta soma rawa zan fita waje ne ya gida kai me yasa ki kwanan soro jiya ta warware masa duk abin da ya faru gaba dai suka yi shiru na dan wani lokaci sannan malam hayo ya gyara murya ya ce kin ga yanzu ke ba yarinya bace duk cikin gidan nan babu sa'arki saboda haka sai kin kula da kanki kin kama kanki zaki samu miji kamali ke ma yanzu ina amfanin fitar ki waje ki zauna da sanyi safiya irin wannan ya dauko wata leda daga aljihunsa koko ne a daure a leda da kosai ta karba tana godiya ya ce mata maza ki shiga ciki ki zauna ki ci malam kallon tausayi yake mata har ta ɓace masa da gani ya sauke ajiyar zuciya ya ce wato malam hayo na jima ina tunani akan yarinyar nan domin yadda nake magana a kanta gani nake yi kamar ƙara mata tsana nake yi a cikin gidan nan girgiri suke gaya min tun zuwanta na bambanta ta da yaran gidan ni ban san yadda suke so na yi ba jini na ce fa yadda ma bata zauna da ni ba sai yanzu ne basu ja ta a jiki ba ba sa bata komai nasu idan na watsar da ita ni ma ina suke son na shiga wani hali suke son saka ta a ciki amma dai na yanke shawarar cewa yau da asuba idan mun idar da sallah zan sadakar ta ga duk wanda yake so ya aure ta shine kadai zai janyo mata kima ya kuma rufa mata asiri a wannan lokacin malam hayo ya gyara zama ya ce a'a ba za a yi haka ba hakan shi ma ba zai bata daraja ba a da ne aka yi auren sadaka ake rikewa da mutunci ba yanzu ba waɗanda suke nema ma da kansu aka basu suna dawowa su wulakanta kalli laura da kyau yarinya ce kyakkyawa da kusan in matan garin nan ba wacce ta isa ta haɗa kyawunta da ita kwarjinin da take da shi ne ma ya hana ta samun wanda zai nuna yana son nata ba wai ta rasa bane ni abin da nake gani kawai tun da ta soma karatun zamani a wajen kakarta akwai wani gani na a birni Alhaji Musa zan yi masa waya na nemi alfarma ya rike ta har zuwa lokacin da za ta samu miji idan ta samu a can ma shi kenan, domin in ma bata samu ba za ta yi rayuwa cikin kwanciyar hankali watakila ma ta samu karasawa karatunta a can ba karamin daɗi malam ya ji ba shi da kansa ya rasa yadda aka yi da wannan dabarar ba ta zo masa batun a farko domin akwai ƙanwarsa tana nan a birni tana aure tare da yaranta da yayi tunanin tun farko da ita zai kai wa laure amma ba zai ture wa bukatar malam hayyo ba yanda ya dauki lamarin laure kamar shine ya haife ta cikin farin ciki ya mika masa hannu yana godiya malam hayyo sun jima suna tattauna shawarwari da shi bai taba dama ba don haka hankalinsa ya kwanta sosai kuma ya yi masa alkawari yanzu zai kira shi a waya yanda suka yi zai ji a can bangaren imam kuwa kwance yake akan doguwar kujerar da ke falansa idan ka dube shi zaka yi tsammani tv ya ɗorawa ido ana wasan kallo ko ita yake kallo amma a ran shi sam abin ba haka yake ba abubuwan da ke tsakaninsa da Jawad kafin ya bayyana masa muguwar ɗabi'arsa a kansa kaɗai yake tunawa sun shaku sosai da Jawad idan suna tare baya kewar wani a kusa da shi domin san baya son ganin wata damuwa a tare da shi komai gangantarta kuma a ido ba za ka taɓa ganin akwai aibu a tare da Jawad ba lallai mutum ba abin yarda ba ne ya yi alkawarin binne wannan sirrin ko Habib ba zai taɓa gayawa ba domin ya tsani Jawad da duk wasu masu irin halinsa tunda can ma abin kyama suke a wajensa bari yanzu yanzu da ilimi da tsoron Allah ya ratsa zuciyarsa wayarsa ce ta yi ƙara ya janyo ta kusa da shi sunan wanda ya gani a kai ne ya sa murmushi ya subuce masa cikin muryar da ta jiku da hutu ta sirka da shagwaba ta ce ko ni ashe an sallame ka baka faɗa min ba wai me yasa baka fiye ɗauka na da mahimmanci ba da sauri ya ce I'm so sorry Salma ta ɗan yi murmushi da sabon salon muryar jan hankali yanzu kana ina haka ya dan yi jan zuciyarsa na gargaɗinsa san baya son alakarsa da Salma ta yi nisa sai dai kuma baya jin zai iya ci gaba da watsar da ita salanta na tasiri matuka amma ko ba komai da a ce namiji na bibiyar rayuwarka ai gara macen haka wani sashin zuciyarsa ya rada masa don haka ya ce da ita ina gida mana ta ce da shi okay i am coming yana ajiye wayar test ya shigo wayar tasa ya bude gabansa ne yi wata irin faduwa ganin sunan jawad ya so soma karantawa jikinsa ma har rawa yake yi tamkar shi yake gani a gabansa ka yi haƙuri ka yi haƙuri imam kada ka ce abin da ya faru zai shafi alakar da ke tsakanina da kai insha Allahu hakan ba zai sake faruwa ba imam cikin tashin hankali ya danna kira ba kunya Jawad ya daga har da ajiyar zuciya wani irin ashar imam ya so narka masa wanda shi kansa bai san bakin sa ya iya furta shi ba daga yau kada ka sake turo min da test ko kiran wayata kai ko a hanya ka ganni kada ka sake ka yi gigini min magana ko nuna ka sanni idan ka sake ka sake yin haka sai na nuna maka halina na fi ka cool down imam bai jira ya sake furta wata kalma ba ya katse wayar daidai lokacin yusuf ya shigo yana cewa da shi kai da wa kuma haka tunda na shigo murya ka nake ji wallahi har na tsorata ko wani abu ne ya faru a ginin da gudu na ƙara sofa wani gai ne yake son bata min rai cewar imam yusuf ya zauna yana cewa ka dai san ba lafiya gare ka ba kada ka yi wani ihu da zata ta sa mu koma asibiti yanzu nan imam dariya yana shafa kai ya ce na ma manta da wata maganar rashin lafiya yanzu test ɗin da ke gaban mu kawai nake tunawa karar kwangwasa kofa suka ji Yusuf ne ya tashi ya bude Salma ya gani tana sanye da ubansin doguwar riga kanta yana da bakin dan kwali hannun ta rike da kwando Yusuf ya amsi kwandon a'a da kanki Hajjaju ai da kin yi hon sai na fito na karba ta ce ba wani abu yusuf ka san an ce zuwa da kai ya fi sako kuma mai son ɗan tsuntsu ai shi ke bin sa da jifa ko imam da ke jinsi ya tafa hannunsa lallai ne sarkin hausa yusuf ya yi dabarar ficewa ya bar su tun shigowarta idanuwanta na kan imam yusuf na ficewa ta kai hannu tana gyara masa kwalar jan rigarsa wadda ke rigar ya daɗa fito da sirrin kyan imam tana da dogon hannu wandon tabbakin jins ne kafarsa cikin bakar safa ko da a falo ne da wuya ne ka gan shi babu safa yana sanya sanya safa yadda ta matso shi har suna iya jin dumin numfashin juna kirjin sai soma wani irin bugawa nan da nan da sauri sai ya ja baya sannan sai ya zauna a can kasa Salma ta zauna kusa da kafafuwansa sai dai hannunta na kusa da shi ban san yadda ya kamata na kwatanta maka yadda nake jin ka a raina ba Imam ni dai na san bana gajiya da kallon ka kuma ina so mu kasance a tare ko da yaushe sai dai abin da ya fi damuna yadda naga kamar kyamata ta kake yi san baka san wani abin da ya shafe ni kuma ba ka son wani abu ya kusanta da mu ya dan yi murmushi ba za ki taba fahimta ba salma na san duk yadda zan yi miki bayani ba za ki gane ba amma ni ina ganin soyayyar da ba za ta kai mu ga aure ba ba ta da wani amfani ta zaro idanuwanta tana dariya wa ya ce maka ba za mu yi aure ba imam ai ba ma aure ba ina fatan mu tara zuri'a ta rungume shi tare da salon yaudarar ta ya kasa hana salma abubuwan da take yi masa amma bai iya maida mata da martani ba ta fuskanci hakan ranta ya ɓaci sosai bata taɓa yin saurayin da ta zauna kusa da shi ba tare da yayi yunkurin taba ta ba imam ne yake nufi da nuna mata halin ko in kula ta janye jikinta daga nashi ta dauki jakarta da mukullin motarta bata jira cewar shi ba da sauri ta fice yanda ta yi yasa ya gane ta yi fishi ya ware hannuwansa ya daga kafadarsa tare da cewa ban gayyace ki ba dama ya faɗa yana taba baki yana jin wani abu game da Salma amma ba baya so ya yi mata magana aure korata yake son yi dan ya san ba amincewa za ta yi ba shaidani ya ce ya faɗa a sarari kiran da Habib ya yi masa ne ya manta da komai tun daga lokacin Imam bai sake bawa Salma fuskar da za ta zo gidansa ba ta yi fushi sosai ganin kamar ma Imam bai san tana yi ba Ya sa ta sako dan kanta aina ta ɗauka ita ce ke yin fushin da shi kusan tare suka yi fakin motarsa ganin ta yi zaman zamansa cikin motar kamar mai jiran wani abu burinsa kawai ta yi masa nisa sannan ya fito san baya buƙatar buƙatar yin doguwar hira da ita a cikin makaranta bare su jera yana ganin yin hakan tamkar wa sauran 'yan matan damar da za su takura masa ne yana hangowa ta nufo inda yake ya dafa kai oh no sai maki fita daga rayuwata ba ta iya jiyo abin da yake faɗa ta dai gwangwasa masa gilas ɗin mota dole ya buɗe ya fito suna haɗa ido ta ce I'm so sorry imam na gane imam laifi na ne fa ya wuce amma kada ki sake kwatanta hakan domin ni ba irin mazan da kike tunani bane zuciyata na ɗauke da dattako gangar jikina ce kaɗai ke dauke da ƙuruciya. Dariya Salma ta yi ta ce, na gane hakan tun da sunan tsofaffi ka ce, Ya gida kai kawai yayi yana murmushi yana tausayin halin rayuwar da Salma ta saka kanta da sunan wayewa a matsayin ta na ya mace. Kallonsa kawai Salma take yi tana nazarinsa sosai tunda ta ji kalamansa ta gano irin ustas ɗin nan ne ya zama dole ta canza salo in har tana son ta shiga zuciyarsa har ya bata gurbi a zuciyar tasa domin ta gama gano san da take yi wa imam na daban ne da irin soyayya da take yi masa a baya. Bata saurayin da za su yi fada ta fashi haƙuri ba sai dai ya bata ba ta taba jin kasa sukuni idan bata tare da wani saurayi kamar imam ba tana masa wani irin mugun so ne wanda take jin za ta iya yin komai don su kasance a tare da shi ko da baya son ta har karshen rayuwarta faɗan da suka yi ya danne zuciyarta matuka wanda har ta kasa wani sukuni a koyaushe tunaninta baya wuce ne yanda za a yi ya wuce ya kuma ji ta a ransa ko da kuwa rabin san da take yi masa ne ta samu shi yasa a yau da suka shirya take jin wani irin farin ciki irin wanda baya taɓa ɓoyuwan wannan yayin da take tuki ma kaɗai zai tabbatar maka da hakan da wannan yanayin ta shiga gidan su mamanta na tare da wata bakuwa ko sallama ba ta yi musu ba ta faɗa jikinta tana dariya maman ta rike ta tana dariya ita ma ta ce mata lalle ne Salma yau ta samu me ya faru haka kika shigo ko sallama babu ta mege daga jikin maman sai kuma ta rasa abin da za ta faɗa dai ta ce mata mama zan faɗa miki sai an jima suka bi ta da kallo har ta shige ta ɗakin ta fara kan gadonta ta ma manta da yunwar da take ji hirarrakin da suka yi da imam kaɗai take tunawa wannan yau tare suka yi duk da yawancin kalaman nashi nasiha ce a gare ta ta ji daɗin hakan ta kuma gane wani abu da baya so daga yadda suka yi hira a yau ya gano wayewar salma har ta samo asali ne tun daga sakewa da samun yancin yin duk abin da ta ga dama a gidansu ya kara ƙudurta cewa zai shiga rayuwarta sosai ya cusa mata aƙidoji masu kyau kamar yadda ya samu daga nasa abokin kirkin yana jin zafi kwarai yadda yake ganin 'yan 'yan mata na zubar da kima da darajar darajarsu abinda tausayi ma masu ƙananan shekaru ba sa tsoron Allah ba sa kyamar ciwo sun mai da zina ba komai ba mama mama salma kenan ta sako daga sama da sauri tana kwallawa mama kira a can dakin kakarta ta hange ta dama nan take tsammanin ganin ta tunda bata ganta a dakin ta ba saboda duk safiya tana sauka wajen ta su gaisa wani lokacin ma anan take yin breakfast jinin ta ya haɗu da tsohuwar tamkar ba uwar da ta haife ta ba uwar mijinta ba da sauri salma ta shiga mama ina kika ajiye wannan hijab din nan naki dark blue din nan hijab ƙasa da sama suka bi da kallo cike da mamaki domin Salma ko gidan gaisuwa za ta je Shigar nan ta tabbata sauya riga da suken ne mu. doguwar riga sai mayafin da za ta yane ko iya kanta da shi, hajiya ce ta riga yin magana, wa kuma yau za a yaudara da hijabi ake neman aro, wani irin kallo ce mata sam salma jininta bai haɗu da na tsohuwar ba, lokuta da dama ko magana ba ta yi mata, ta ma ƙara tsanarta ne tun lokacin da ta hana babanta ya fita da ita waje karatu, wai a cewarta wannan 'yar taku mai rawa kan tsiya, za ka fita ita waje babu inda za ta je karatu talatin a cikin ƙasar nan za ta yi kuma a cikin garin nan gashi tana iya gane duk wani shirinta cikin lokaci ƙanƙani, tamkar mai sihiri shi yasa ko ɗakin ta ba ta son ta shiga sai ta kama au sai zan yi yaudara zan sa hijabi ra'ayi na yi kuma ba kya son na saka sai na bar shi a'a ni na isa hana ki sa hijab ai ko yaudarar zaki gwara ki saka da wannan yawo da kike yi ta dubi maman Salma da take jin su ta ce mata faɗa mata inda yake kar ta karyo mana aka wannan tsayuwar da ta yi mana aka haka ni kaka ban san me yi miki ba Dukkin bikin tsane ni ni fa bana son sa ido tana wannan mitar ta fita tun kafin ta isa wurin fakin take duba motar imam amma bata gani ba tana yin fakin ta duba agogon wayarta karfe takwas daidai lalle ta tabbata yana gab da isowa dan haka sai sai ta zamanta a cikin motar ko minti biyar ta yi da tsayuwa a gurin ba sai gashi ya shigo yana yin fakin ta fito da kanta ta buɗe masa murfin motar ya fito yana imam ya ganta cikin hijab ba karamin daɗi ya ji ba tare da ƙwarin gwiwar cewa lalle zai iya jawo hankalin Salma zuwa yadda take so ta koma you look so beautiful yana faɗa yana dariya haka hijab yake miki kyau sosai ka faɗa ka fasa min kai imam ka sa daga yau na koma sa hijab ya ce da ita ai kuwa da ya fi miki kyau kin san yadda nake jin haushi na ga mace ta fito babu cikakken hijab cikin farin ciki ta ce kada fa ka sa daga fitowa ta yau na tsaya siyan hijab Ah, ai na san kowayen yan mata ne ba za ku iya suturta jikunku ba kun fi so ku bayyana kowa ya gani inda mai so ya dauka bata ji daɗin kalamin nasa ba don haka murmushin ta ya zama yaƙe yanda ya ga ta ɓata fuska ya sa shi cewa kin ganni kishi ne da ni idan na yi aure dole ne matata ta dinga suturta jikinta haka suka jera suna hira har suka shiga kilas. masu sauraro duka-duka kuma a nan za mu tsaya da karanto muku wannan ƙayataccen littafi kuma zazzafa mai suna bakon al'amari na hadiza adamu shetu mrs nuhu na marwa sai kuma allah ya sake sada mu zuwa gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin sunana Nabila Aliyu Tudun Wada ga masu tambaya, sharhi ko kuma ƙarin haske sai ku ajiye takaitaccen saƙo wato comment ta wannan shafin.